barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci masallacin juma'a na profesa Egondu da ke a nan unguwa alkilla a jihar Sokoto inda muke karatu tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin ne kuma watan Ramadan yau Asabar hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina.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 من الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للصول لا إله إلا هو إليه المصير سورة غافر سورة مكية Walma ta sauka ba bayan suratul zumar yadda suke tsari a alqur'ani haka saukar su yake suratul zumar ita ce sura ta hamsin da tara a sauka cikin jeri suratoyi da suka sauka bancin ta ta suratul ghafir ta sauka bancin ta ta fusilat ta sauka wanda yake ita ce bayan ta sunan da na zaɓe wata wata da ya kun karanta cikin hawaye farko za su zambi za zambi wa kafin kyaubi ana ce mata suratun mu'min domin akwai mu'min wa ali fir'auna ya zo daga magabata suna ce mata suratul mu'min saboda wa ali fir'auna da aka ambata ciki mun so surorin makka kamar so da ta wuce suratul zumar tana koyar da tauhidi ne tana koyar da ta Allah sai dai tana da wani sabon usulubi da wannan koyarwa shine tana koyar da masu jayayya وجادلوا بالباطل ليذهبوا به الحق إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ذاك مؤمن آل فرعون رشيدا فرعون سنا جايليا يا قومي أتدعونني يا قومي ما ما ما يا قومي ما يا قومي ما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأشرك بالله لأقوى بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وانا اشكوكم الى العزيز الغفار Wata jayayyar tsakanin mummunai da waɗanda ba mummunai ba ai jayayyar tsakanin gaskiya da ƙarya za mu ji sunayen alkiyama da tafarki wanda yake wasu su basu zo ba cikin wannan tura. akwai akwai yau mutala akwai yau mutala akwai yau mul'asifa shi da ya zo a wasu wurare daban-daban za mu ji yadda tabba labarin da ta ba mu labarin nuri auna shi ma ya yi gogayya ya da shi da tura ce ta makka kamar da muka ji sura ce ta makka kuma cikin alamun surar ta wani da kifa duk malaman da sun ce cewa sura ce ta makka kuma cikin alamomin zaman da sura ta makka farawa da da kafa a ta fara da hamim Yana suka ce ta farko cikin hamim guda bakwai wanda su hamim sun dokere su bakwai gaba daya fara kila alif lamim da biyu suratul baqara da alif sai kuma an kabu da ruh da lukman da sabida amma wannan su doke rini daga zafin mu sai mu karanta fustilat bayan ta sai mu karanta shura bayan ta sai mu karanta zuru bayan ta sai mu karanta duka sai jafiya sai a haka su ke da suke in ba wannan layin ba kuma babu wata kare ga amma alislami ga cikin farko sannan ga biyu nan ba ga hudu nan wajen an kabu haka alislami ga yunus bancin Yunus sai Hud bancin Hud sai Yusuf aka kira ta shiga Alif Lam Mimra sannan Ibrahim da Hijr suka zo suka zo daga baya amma kun sun je rori daya hudu har zuwa zuwa bakwai wani gidu wannan alamu ne na sura Makka saboda rukun kasa'a da baya da suke zuwa da suke zuwa a farkon waɗannan surori kare mun karanto lokacin alif na Allah ke san shi take abin da yake nufi amma malaman tafsiri sai ta bayanai domin alima kushakan makka goji a ce wannan qur'ani yana dauke da harafin ha da limun da kuka sani ku kawo ne amma da kwaro ne ake misali ha ne da limun ba wasu abubuwan ya kada aka yi shi ba amma ku zo da turo iri ne ku zo da tura iri ne an yi muku an yi muku da haƙi ko kasa ko za su cikawa akwai masu cewa amin ah, ko ina gwaro suna yin Allah ne to wanda da inganta ba amma da amin yana da ƙarfi akwai hadisin da ya magana cewa ah, ya yi magana akan haka akwai sabanin inganci inganci game da shi Allah ya ce amin ah, tanzilul kitabi min Allah al a al-hakim saukar da littafi daga Allah al-Azizi mawwayi al-Alimi masani wata Allah yake ya saukar da wannan littafin to waye saukar da shi me yake wannan saukar da shi shine al-Azizu al-Alimi wanda yake mawwayi masani wanda sai sifofin ne suka su sifofin kammala kuma wani mabuwayi ya buwayi kowa a madadin mai jahili ke ga da mutane sai zan babban ɗan daba sai zan babban ɗan ta'adda saboda ya buwayi kowa ya yi duk da bidiyo da duk duk da ya buwayi kowa ba bai kuma da wani a za a yi shi ya kama da kamawa ya kuje da kujewa daga saboda ne saboda ya yi jahili wani kuma mai ilimi ne yana yana gani ne amma bai da buwaye sai kin da ina da kai na kawo wannan kin da ka ba za ka mutane tsakanin ɗaya biyu ne wani na da ilimi amma an buwaye kan fitar karfi ne wani kuma buwaye ne amma jahili ne sai Allah ya haɗa wani sifofin guda biyu al-azizu shine shi ne mabuwa ya buwani kowa ya sarki kowa babu wanda yake ma makafa domin wani abu da ke gare shi amma wannan izzar da ya kira tafiya da ilimi dan harka ce ta ilimi harka ce ta ba a zalunta kowa ga sifofi ne na gaba yace gasirin zabi shi ne wannan da ke gafarta zunubai wata buwaya kai wata sa zai gafara ba a tare ya buwaya in an yi mai ba daidai bai na damuwa? wani wanda ya buwaya in ka taka shi za ka gane ka taka shi ko kai ba za ka so ka taka shi ne ne saboda kuwa ya yi ne in ya kama ka yi masa saboda ya gora shi Allah ya kira to shi ne al ne al ne kuma ghafir shi ne yanzu kitabu al-babu al-aziz al-alim ghafir zambi ne gafarta A hafi taubu ko ne karɓar tuba wani lokaci Allah na gafarta su ko ne tuba ba wani lokaci kuma in yi tuba Allah ya tafi tuba da shi akwai abubuwa da suke sa Allah ya gafara ta zunubin mutu duka wanda ko ba tuba ba tuba ɗaya daga cikin wanda ya yi da tuba Allah ya yana ta mai akai wanda ya yi kisa da fara Allah na ta mai akai wanda ya sirri wata musiba ta sa mai hasibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamlin wala hadarin hatta shaukata yashaqura illa kafara Allahu anhu biha khatayahu zaka je ka wani zunubi baka yi tuba baka istighfar baka ta tsaya ko sai Allah ya yi maka wancan zunubi zai kun damuwa da bakin ciki su zo maka sai Allah ya yi ma zai ka ne na aiki baka ta baka ji damuwa sai Allah ya gafarta ma wani zunubi zai yi ai jarabawa ka yi naka kokari ka samu kare ba ta shi cikin cikin ciki Allah ya gafarta ma zunubi da shi da sadaka da ayyukan kwaye da ake yi kuma inda alhasana ce zinna sayyi'a zaka wani zai yi zunubi ba su ba ya yi ba ba su a ina ne ba amma ya taimaki wani amma ya biyo shi da aikin kwarai sai aikin kwarai sai ya shafe wancan aikin da ya yi mummuna wani sai an gaba sai an zo ana mai sallah an zo ana mai sallah bayan ya rasu sai a dinga ne Allahumma maghfir lahu wa arhamhu wa afihi wa afu wannan addu'a sai ta sa Allah ya gafarta mai zunubai wani ya shiga cikin kabari azabar kabari wasu malamai sun ke jira cikin abinda in mumini ce, aka taba ta azabar kabari to tana karkari ma zunubai ta kai aika ma. kiyama sai Allah ya gabatar da gasiri zambi mai gafarta zunubai ne ke kafin tauri sai kai ba tuba saboda tuba sai abin da ke sa azabar ta zunubai Za mu zafafin ruban shi ne babba shi ke da tabubba da yawa da yawa da suke imamu sahawu cikin sharhin sharhin na kirkir wasu biya ya kawo wasu tabubba guda goma wanda suke ta a kankare ma mutum zunubai ba tare da ba wanda ke ba, ɗaya daga cikin su Allah ce za ta yi zambi ne gafarta zunubai mabuwaye da wanda ya buwaye ilmi yana gafarta zunubai wa qabil tawbi kuma yana karɓar tuba amma ba kakkara kana shadidin iqabi mai tsananin ba ne don a cikin wanda bai yaji ba bai gafarta mu ba wanda bai yi ba to in ya da sai ba sai karamar jamka ba ce wanda ta sani su iqama mai tsananin ba ne amma bi launi ma abuci ma ne kuma yana cikin kamun mutane dole ya nuna cewa rahama Allah ta fi na yawa jiyar da shadidin iqama aka yi mata gaba da baya كتاب الشهر هذا كذات الذنب وقابل التوب ثلاثة شديد الإهاب لا تجد لكم بالتوب هذا mai gafarar ta zunubai kaga wannan sifa ce ta rahama mai ba tuba sifa ce ta rahama shadidul iqabi da ganin hukuma musallu bi tawdi tuwa ku ci imani la kada ka tsorata da an ce maka shadidul iqabi shine bi tawdi wa abuci ni'ima la ilaha illa huwa sai dai ka san babu abin bauta da gaskiya sai shi ilayhi al-masir kuma zuwa gare shi makoma ta ce ana la ilaha illa amma ba su duk ma annaba da manzanni akan la ilaha illa hu aka aiko la ilaha illa sannan ilayhi al-masir a ba ta al-qiyama to can za a koma wannan yana ishara wannan sifofin Allah ne wani sa'adu kuma na farko ga siffar rahama da za ta yi dalli wa kabilin tauri da siffar azaba shadidin ikami da wata siffar ni'ima da sauki na wa ne ke shi na wa ne ke na imomi ne ke Allah na Allah wa tauhidi sannan ilaihi masir ta ta alkiyama wa'annan suna cikin abin da za ku zo muna cikin surar za mu karanta sifofin Allah da yake wa'annan abubuwa wa'annan ayoyi ayoyi masu shiga ciki wuri da suke tabbatar maka in ka karanta su su maka girman Allah da suke sa ka cewa Allah yana kiran ka da su idan wani abu ya kauku sai ka ji Allah yana kiran ka yana ce maka za ka yi zanzu ne ka za ka yi kusa wa kafin kyauni mai ansa tuba ne shadidin mikadi mai tsananin hukuma ne ya daure ne ne wata yanzu aka yi wani da nake ciki na gani da ji da tafiya da tabawa da ganewa duk daga Allah ne wata har yanzu yana da ni'imomi ne ba amma gafara zunubai ba da karfa tuba yanzu aka cikin wani ne nake don shekara kuma da su kasance suna muratala da wannan ayar kamar yadda ya tabbata da sayyidina Umar radiyallahu anhu yi. sai da Umar zai ba wa annabi ya kasance akwai wani mutum kana rajul min ahli shami zu ra'su akwai wani mutum da sai da Umar ya sani cikin mutanen shami yana da karfi sosai sai eh, yana da capacity yau za a ce duk abin da aka sa shi yana kai da kawo za su sai da Umar yana so ne wa kana yasiru ila Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya kasance yana zuwa kai sai da Umar radiyallahu anhu daga sha kafa da umar sai ta kafin ya neme shi wata bai samu ba ya bincike shi da an take bai gan shi ba faqala sai ta dawo yake ma fa'ala kula ibn kula. wanda ya labarin wani dan wani kana da yake zuwa mutumin ne mai karfi ne kida kida da kokari wanda ke zuwa daga sha fakali su suka ce ya amiran mu'mini suka ce ya kai amiran mu'mini ya da shara a yanzu ya koma kan giya shi giya yake kasha da yawa ne za ka yafi zuwa inda take ya manta abu da ake zuwa ana yi na alkhairi kullum yana wurin shaye shaye shi ne ta tafa ku fiya da shara ala sai ta ce fa da an kuma rubuta ba sai dai da kuma ya kira ya fitar ne ne rubutu Bakara qala sai ce ka rubuta ni umar bin khattab ila fulan bi fulan daga umar bin khattab zuwa ga wani dan wani salamun alayka sallama ta kwata gare ka fa inni ahmadu ilayka allah alladhi la ilaha illa hu ina ma allah a madadinka yana cikin abin da ake ana gode ma Allah a madadin wasu in ka Allah na gode gaskiya ya kika ce Allah su ma sun gode eh wanda yake da jariya ya kai kullu ya kawo ƙararwa ya ce wai na gode wa Allah shi ne ana gode ma Allah a madadin wasu shi ne sai da Umar ya ce mene ya ce fa inni ahmadu ilai Allah ina gode ma Allah a madadinka annabi sallallahu alaihi yana haka ne duk safi da yamma yace Allahu ma asbahtu bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka fa lakal alhamdu wa lakal shukr yace ya Allah ku annabi waye gari da shi ba ko wani wani bawan sai waye gari da shi ma ya Allah godiya ta tabbata maka duk na haɗa na gode musu za ka kawai gari da tufafi kala shi kuna wallahi an bai sanari annabi ya ce Allah na gode ma a madadin ne wannan magana ta kafa. kawo an ta gode wanda ke haka da duk mumin ne ba su karanta wanda aka kawo wani yana yana ta kuka yana ta kuka Allah yana gani Allah bai yi mai ba kai ka tafi ka ce Allah ma aka wato min ni'mati aw bi ahadin min khalqika fa minka wa alaka la sharika lak wa lakal hamdu wa lakal shukr Allah mun gode a madadin ne haka cikin usulun da ya tabbata ke dan shi na Umar yace inni ahmadu ilayka Allah allazi la ilaha illa hu ina gode ma Allah a madadinka ina gode ma Allah da babu abin da ya cincinta abota mace shi wa غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه المصير شكرا ta تعالى haka dai yau ta aika mai sun matsala da ashabu sai dai sai na umar sai ce ma sahabbai ne da ake wuri da shi ya ce udu ne a afiku ku yi ma ɗan uwanku addu'a an yi dina da kalbi Allah ya sa ya kiwo da fuska ta yi kusan so mu da fuska ta ya wancan abin wa an yi tuba Allah wa an yi tuba Allah alaihi ku yi addu'a Allah ya karbi tuba ne da balagha rajula kitabu umar lokacin da wannan littafin na sai na umar ya tsaye wannan mutumin ja'ala ya qarahu wa yurajjiduhu ويقول إن سواقات الذنب وقابل التوب شديد الإقاد وإن شأت وإن الكاتل فقد حذرني أبوبته للي أن لا يأخوة الدليل عقوبة ولكن شديد شديد الإقاد وشديد الإقاد وهو عدم أن يغفر لي فمن يعني أقول فذكا فسان يكشغافر الذنب رواه الحافظ أبو مؤيد من حديث جعفر بن برقان وزاد falan ya zuri wa tiluwa ala nafsihi bai kushe ba yana ta maimaita wannan shi mutumin umma baka ne kuka umma naza'a sai ya ya daina shan giya fa ahsana niza ya kyautata rashin shan wasan ya tare bai koma ba falamma balaga kuma gabna umar radiyallahu anhu kabarahu lokacin da labarin ya irin haka ya kamata ku aikata idan ra'aytum a zalla zallatan idan kun ga wani kan uwan ku ya kulki suye wa tadjiduhu ku gyara mai wa waqtiquhu ku daidaita da shi maza Allah da ku aikata tuba alaihi ku dubi Allah Allah ya kaji tuba alaihi wala takunu ahwanan lishaytani alaihi ko ku kasance ɗan uwa mataimakan shi a kai ne shi ɗan kuma ne mu duka sai ka ga ya samu guda ya ƙara maimakon da eh, Allah ya sa wa mai duba bai kusancewa da yi da tiya bai yi ma sai da ka dinga watsa labari ka dinga shakarantar da shi sai ka ce ba ka sani ba kana taimakon matsayin ka babba akan wani wanda ba su ke yayya ba kila rashin fahimta tsakanin su rabbi na mu yace kan wani abu ya shiga tsakanin su da dan uwan ka ya kamata su yi wani mu bai kauce ya yi kuskure ya fa hanya to kun ne irin yadda da muka yi ya yi wa wannan bawa Allah kuma Allah ya tsaya su ba da dalilan da sa in ka rubuta ma yara ko ka rubuta ma ya babban hanyar da magabata ka yi ga wanda bai kusa shi ne haka rubutawa ake na ji wani yana sham kamar da wannan yana sham na ji wani yana iraki na ji wani yana makani kuma ina madina na ji wani yana misra ya yi ba daidai ba sai a ɗauko a rubuta wasiƙa sai a tura mai da tunatar suwa in ya karanta sai ya kasance sakon ya fita yanzu kila kana iya yi waya kana iya mai tafiya kana iya yi wani in ka ci wani ya kauce sai ka tunatar da shi ba da wannan ƙwararri ba da wannan hadisa ba da wannan addini shi ne a jawo mutane inda ana kare wani ya ta kare shi ina ruwa na da tsanta da ina ruwa kuma da aka aiko da kuma maka ba haka bane aka aka bi mu da lallashi aka aka bi mu da jawowa aka ji iyaye da kakanni a Allah ya tsaye ga mu cikin neman mutunci ba su na mai ce a irin wannan ya kamata kowa kowa ya aikata ai sai Allah ya ce mai da da muke aiki ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فهمت كل أمة برسولهم ليأكلوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأولهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أنهم أصحاب النار Allah ya ci gaba da wa annabi sallama kira yana gaya mai halin wasu daga cikin mushrikan Makka wanda yana ɗaya daga cikin abin da sura take koyarwa yace ma in jadu bi ayatin lahi lil ladina kafaru babu masu jayayya da ayoyi Allah kana karanta mu ayoyi da ake karantawa da ayoyi na kudura Allah da iko ne da kirada da ayoyi da Allah da suke ta gani to babu jayayya da su lil ladina kafaru sai waɗanda suka kafirta fala ya rusa ka tsalluhum fil bilad kada kai da kawo da suke cikin gari ya rusar da kai kada ka yadda kai da kawo wata labarai ka yi cikin gari ya ke nufi da takallubo girma da Allah ya ba su da dukiya da Allah ya ba su da wata izza da Allah ya ba su to ka yadda ka rudar da kai ka kamar su da gaskiya wala ya gowan naka takallubun da bai ka faru fil bilad mata'u qalil kuma ma'awu jahannam farisal mihad ko to al-imana Allah ya yi duya wa da da kawo wanda suke yi wanda suka kasance a cikin gari to kada ka mutar da kai wata abinda aya ke yi kada kada ka yadda cewa kaga an ba ka wata ni'ima kasance sai ka ka aza shi ya fi kowa da Allah shi Allah ya fi so ne shi Allah ya bashi wannan ni'ima ko kuma ka ce ga sunan da Amerika nan za ka gane Sheikh Imam eh, Imam Muhammad bin Ali Shandibi a cikin Abwaul Bayan yace na Allah jalla wa ala nabiyyihi sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi al-ayati karima Allah madaukaki mabuwayi ya hana annabi ne a cikin wannan aya ko liyashra al-ummati domin Allah ya shaɗa haka ga al'umma annabi sallallahu ya hana ma annabi kuma ya hana ma al'umma ta kenan aw yaqulu hu taqallubu alladhina kafaru fil bilad fi biladillahi cewa in ya kawo wa da makiya Allah yi a cikin kasar Allah kada ya rika da shi tijarati wal arba'i da kasuwanci da suka iya da manyan riba da suke samu wanda kuɗi da daloli sun yi ta dangin sa aka yi ta tashi biliyoyi daloli da lafiya da suke da shi wasu asirin da yawan arziki da suke da shi فأثنى قريش تطيب عليها الأموال kuma da kuma sha su ta kanci ba ba wannan zamani aka fara wanda ya kowa kuɗi ba musulmi ba ne kaji ne da yabi na kaji ne su suka fi kira technology su suke da kaza su suke da kaza wa'annan abubuwan ya lafi kada su rudar da kai kada wannan a ya rudar da kai ya ja hankali ba yace kamar yadda kuma sha su kasance tafihu a ɗayan abuwa dukiyoyin kuma sha suna ta ƙaruwa min albasu tijara na riba da suke samu na kasuwanci wa gani ha na riba na shita da wannan da wani su da tafiya da suke a sha na lokacin sanyi da lokacin zafi al-mazkur bi ta ta'ala wanda Allah ya saki cikin ci wanda ya yi ila da wanda ta shita da wannan abin da suka saba da tafiya lokacin sanyi da lokacin zafi aikinar yaman wa sha tafiyar da suke zuwa yaman da sha ma'azalin da kuma kafaratun fajara tare da haka su kafirai ne fajirai na yukazzibuna nabiyallahi suna kayyata annabin Allah wa yu'afuna mu suna kiyayya da shi haka ba yau suka fara ba za ka ga kaga an ba shi babban mota an ba shi babban gida an ba shi babban kamfani an ba shi babban suna an ba shi wannan shi ne kada wannan ya rute ka kada ka yi wannan ya rute ka Allah ya ce mai jannatu fi ayatin lahi lil ladina kafaru wala yadruka taqallubuhum fil bilad kada kai da kawo wanda suka yi da izzar da aka ba su eh lalle su adda kaza su adda kaza su adda kaza Allah ya ce muna ya'lamuna zahirun min al hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafiluna su san zahiri na rayuwar duniya Allah ya ba su su amma a lahira da falallu ne misalin wannan na malamai ke bugawa shi ne misalin ciwon rafin layya mutum ne a ajiye shi ana cewa gobe za a yanke shi a kashe shi amma ya ana ta ba shi abinci mai kyawu ana ta ba shi kai kai tsammanin kai a shi kai buri kai a shi ba za ka yi buri kai a shi ba ta da ta san wannan za su da tsari kashe shi za a yi gobe ko kuma gobe za a kashe ka misali an ci auren za a kashe shi gobe za a ce duk asibiti da yake so a kawo wai sai hukumar da za ta yi wa gobe ka kashe shi za ta sa ba ta kawo wannan abincin nashi. Zan shi Allah ta ce mu haka cewa kai da kawo wasu ba kada ya yi zazzabi mata mu kalilu kan jin daɗi kan kaɗan sannan su kasance su koma zuwa ga azaba Allah. Sai Allah ke ba su da suka fara haka ba mushrikan Makka yanzu nan nan da muke yi mun kawo misali ga shi Muhammad da Ibn Shakir ya kawo mana misali da rikida ta shiga da wasu sai samurai ta kuma aka yi musu nimomi. To ba su ɗaya ba sai Allah ya kaddaba kablan mu kawo mu kafin su ma mutane annabi yau su ma sun karyata wal ahzab min ba'di da kungiyoyi aka yi ta samu bayan annabi nuhu Wani ahzab ne duk wasu mutane da suka tattaru suka karyata annabi su mutane kowane annabi suka taru suka yi yake suka haɗa kai suka kibiya sai suka yaƙai su za su cima al'azab ya shi har mutane annabi ruhu kuma azab kame da makarantu a baya ce suratu fat ne ko Allah ya ce kan zabar tablahu qaumun nuhin wa ad wa fir'aun mu awtad wa samud wa qaumun nuhin wa ashabul aikati ya ce kula da ahzab za ka duk wanda suke azab kungiyoyi da suka kayyata annabi nuhu da wanda suka kayyata da ta annabi sa annabi hudu adawa kenan da wanda suka kayyata annabi musa ne da abdul autar وثمود وإذ أيت الذي صالح وأصحاب الأيكة وإذ su ne ƙungiyoyi. قال أولئك الأحزاب وإذ ƙungiya domin su yi jayayya da gaskiya, domin su yi jayayya. da annabin da Allah ya aiko musu sai ce kan gaba kablan qawmun nuh ai ba wani mutane suka fara karyakawa wato ne da su matafiya lallashi Allah yana da lati a nan sosai gaya mai in sun karyata ka su abu jihari abu da za ka yi kamar kawo ba a sun su ma ita da annabi yau sun karyata shi Wala ga kungiyoyi na mabiya annaba abubuwan mutane annaba da suka biyo baya su ma sun karyata annabawan su min ba ba baya annabi yau Muhammad kullu ummatin bi rasulihim ya'budu ko wata al'umma cikin su ta ismanu da manzonta da annabi ta kama shi ta so ta garke shi da take shi wa jadadu bil batil yusibu bil haqq sun yi jayayya da ƙarya da su dushe gaskiya su suna zuwa ne da jayayya a bauta ma gumaka domin su rushe gaskiya ta bauta ma Allah suna zuwa jayayya akan shirka domin da domin su rushe gaskiya su dushe gaskiya ta tauhidi amma sun samu garaba da Allah su fa akhadtum bi damɗe su tukkare su wa kai fa kana ita yaya ba a kasance har kun shiga gare su bai kasance yayi ba da shi ba a son jayayya ba a son ah, musu ko da mu cewa annabi sallallahu ya ba abubuwa guda uku cikin su al-biya ya ba musu da jayayya a kan jayayya musamman ga abin da bai kai ya kawo ba in za ka yi jayayya ka tabbata kana jayayya da abin da yake wajadin billati ya ahsan ki kasance akan tauri da shirka da kuma kana jayayya da abin da yake girma, sai ka kai ka zuwa da shirka a sai ta zo da tauhidi domin ya roshe domin ya wani shirka abubuwan da ba su kai haka ba kuma ne da gobe to ka samu ana musu da kai ga abin da bai kai kawo ba jijiyar wuya ta tashi ba su kwata ta mutane ke ba aikin musu da kai a kan da fahimtar da wani cewa ne na ta samun kaya ina ruwan da ku zaɓa sai ka a jariya ne ba da amerika da rasha da ingila wata su kaza, duk wata bai kai ba in dai za a za a ku gilla kiri a hakan kai ka tafi da tauhidi ya kai kira wannan kira zuwa ga kuma kuwa ga nan kai da abin da yake mafi kyawun a zai sauka magana a iya shiga daga wancan zai fahimta amma abubuwan da ba su yasa ba zai rashin mallaman cikin magabata da suka samu saɓani ba su yi faɗa ba ba su yi jayayya ba kowa ne ya tabbatar da abin da shi a gaskiya abin da shi a fahimta dai kuma kowa da za su ɗaya ya fahimta amma dai ba a mu jari ba aka zo aka jayayya tsakanin ahalin suna wasu wasu in ka ga an ce an yi mujadala to tsakanin ahalin su ne kuma ita ma wadda suka san suna iya toshewa in mutum ya kai ƙarfi ya kai girma da rubi'a wanda ka san ilimin ka ga kai jayayya da shi ba ka jayayya da shi Ba ka tsaya ka saurare shi domin ka ka saurare shi zai kawo wani shuba da ko da shige ka ko shiga cikin mutane da yawa sai ya zan ne ka yawo irin yau yadda ake wani ke abin da bai dace ba sai wani ya share sai ya ce rashin da yawa kila abin da a cikin wannan abin da ya share ya fi sauki duka yawan da za ka yi sai ya zaka kai share sun nuna mutane ga basu sun nuna mutane ga abin da wani mutunci ne yake ba ba daidai ba wani ƙwararri da ake sawa an tashi sai ne ya share sai ya musu baka addu'a ko ya kaza kai kai yaro wanda baka ga an tashi Qur'ani ba ga an tashi Qur'ani wani wani ne ya ga annabi wata magana da baka dace ba ko ya gaya musulunci magana baka ce kai shayari sai ka faɗi kaza sai ka ga mutane sun ga sai za su ce ka ruba ba sallah da ka rubuta ka ce ba kai kai ka yi shayari ka ta san mai inda inda sako ne yake so ya isa wannan yake ba daidai ba ne ba ka ba a son a yi jayayya kan karya kuma ba a so ka taimaki wanda ya yi jayayya kan karya haka imamu tabayani ya rawaito hadisi da imamu hakim da isnadi hasan cewa annabi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana ana babulan yusida ibabulin haqqa wanda duk ya taimaki mugun abu ya taimaki karya ya taimaki babu domin a roshi gaskiya fa kad farat minhu zimmatullah wa zimmatu rasulihi to babu babu Allah babu manzon shi kar ake babu ka babu Allah babu ka babu wai Allah sallallahu alaihi wasallam kar babban abu ne za ka sa kanka cikin gidaje musamman ka fahimci wanda ke da gaskiya amma don gudu ka a ce ka faɗi don gudu ka a ce ka yi kunya ka ci gaba to wannan abu ne wanda yake yana sa Allah ya yi babu shi babu ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu shi babu ka Allah ya ce wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika haka ne kamar haka ne da kake cewa wannan mutanen annabi rubu da al-ahzab Allah ya kai kai shirku Allah ya dace to haka kalmar ubangijin ka tabbata alal ladina safaru lokacin da suka yi kafirci na mutanensa annahum ashabun na cewa su ne ɗan wuta wata in su ne ɗan wuta kai ne ɗan aljanna to ɗan lokacin da gaskiya suna yi maka wannan jayayya ɗan lokacin da gaskiya suna kawo wannan bafe suna kare shi ɗan lokacin ne ɗan kaɗan a nan duniya za ka samu nasara a kan su na in sun mutu ranar lafiya za su shiga wuta sai kuma suka zo Allah ya nuna mai mutuwarsu wannan sura ta sauka bayan shekara ta goma bayan jira wannan sura ta sauka dalili ko shine bayan da suwan Abu Talib aka zo ana wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kasance cewa idan ah, zo makaranta hadisi sai na baka yanzu yana tsarin shi Ina yana cewa tattaluna rajulan an yakuna rabbi Allah kaga wannan yana cikin wata suwa yana cikin wannan suwa to bayan haka da yan shekaru shekara biyar daga so Abu tsarin aka yi yakin bada Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam karbe shi a kan wayannan mushrikan Makka kuma Allah ya nuna kai wala kanki da Allah ya gamce sannan kuma annabi sallallahu alaihi ya mutu bishara da ya yi muku bishara da wuta kun tabbatar da abin da ya gaya muku gaskiya ne ina yi muku bishara da wuta don haka wannan abin da Allah ya gaya mu annabi sallallahu nan ya tabbata ya gane da ido ne Allah ya ce alladheena yaquluna al-arsha wa man hawlahu الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم طيب هذا حياتي الذين يحملون العرش وإن كدوا ولا على العرش ملائكو تشكين ملائكو نسكتكو ودني ملائكو درجة وإن كدوا كلا العرش ومن حوله لو ملائكو يأكي ويجاء العرش يسبحون بحمد ربهم سنة تسبيح gode wa Ubangiji da suna subhanallah wa bihamdihi wa yu'minuna bihi kuma sun yi imani da Ubangiji su fa yastaghfiruna lil ladina amanu kada suna neman gafara da wanda suka yi imani suna hubbana wa fi kulli shay'in wa rahmatan wa bihi ya ubangiji rahamarka da ilmin ka sun yalwaci komai da komai tafsir lillahi ya tabu wa tabu sabilaka gafarta ma waɗanda suka tuba suka bi hanyarka wa bihim azabal jahil ya Allah ka kare su daga azabar wutar jahil kaga wanda ya nuna wata hanyar su dai ana magana tauhidi an gama magana lafiya da inda za su fuskewa cikin wuta sai aka zo maganar imani da mala'iku ko da mu'minai ne ya yi imani da mala'iku cikin shan imani an tu'mina billahi wa malaikatihi za ka imani da mala'iku ya ɗaya da cikin abin da yake yi shi kai da shiga cikin imani za ka a wannan ayati Allah ya magana da kuma mala'iku kuma ya tafiya da adadin da alaihi wasallam mala'ikun nan fa abin da suke yi suna tasbihi da yawan ubangiji su abin da kake bukata wa'inda sun makka su yi suna ta jagayya da kai da ba kai to kakka da akwai mala'iku can sama su suna ta wannan yusabbihuna bi hamdihi suna bi hamdi rabbihim suna tasbihi suna gode wa ubangiji su wa yu'minuna shi kuma suna imani da shi wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara ga wanda suka yi imani akwai ka'idoji da malamai suke fitowa a cikin wannan aya na farko in za ka yi addu'a to ka fara girmama Allah kai istighfari kun ga abin da suka yi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu ربنا وفيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هذه الدعاء تلك تسبيه suka girmama Allah suka tsarkake Allah suka gode ma Allah suka yi kifin ibarar da suka wa mulmai a sannan malamai suka ce wannan ya nuna babban abin da za ka yi shi ne abu ne alaƙa tsakaninka da Allah da kasance girmamawa ka ta tsakani ka da Allah ya gidan su ke mamawa kuma na su da Allah ya ba su sa da su ya ba su sa da su don kuma madogin madogin sa ko ki zarafi ga abin da suke yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna gode wa ubangijin su wa yu'minuna bihi suna imani da shi wa yastaghfiruna lil na amanu suna neman mawaki suka yi imani gafara ran neman ubangiji da kuma tausaya ma bayi dai wannan shine abu a cikin wannan aya shi mu mun gurin shi mala'iku suka yi sannan suka tausaya ma bayi dai ko ko kai haka ya kamata kai ya kasance da girmama Allah ko da daga alaƙa da Allah shi ne girmamawa wajen bauta da shi kadai babu wani abin bauta da suke shi su ko bayan Allah da tausaya ka neman musu gafara والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان كان صلى الله اللهم اغفر له وارحمه وآته وعفو عنه وأخرج نزله واشف مدخله wata tsakaninka da bayan da kasance babban da tsakaninka da su shi ne kyautaya kana da abin ba su ka su eh addu'a ka eh musu addu'a shi kuma Allah ya yi mamawa wa'annan abubuwa guda biyu su wannan ayat ta kunta haka shi abinda mala'iku suke yi game da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu mala'iku da suke da al-arshi da wanda ake waye da al-arshi yusabbihuna bi hamdi rabbihim suna tasbihi suna gode wa ubangiji su wa yu'minuna bihi kuma suna imani da shi Wai wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara da wanda suka yi imani ربنا kulle كل rahmatan wa ilma. wata kanin ayi addu'a sai an wa Allah kira ya ubangiji irin kada rahamarka sun yi roki dukkan komai saboda haka fa saboda haka shi ne fa usul saboda haka tun da rahamarka da ilmin ka yoshi wani shafi wanda wasu ne da sunaye da sifofin Allah shi ne إننا آمنا suka yi. شيء ولا سوى ربنا وفيك كل شيء رحمة وعلما فاغفر zaka in zaka addu'a ka ce ya Allah domin kai ne mai gafara Allah ka gafarta ni ya Allah domin kai ne mai rahama Allah ka yi rahama Allah kai ne mai koyi ma bawa ina cikin tsanani Allah ka koyi min Allah kai ne mai koyi ma bawa Allah ka koyi min Allah kai ne mai azzatawa Allah ka azzata ni Allah kai ne mai yalwatun ni Allah ka buɗa ni ilmi wato kai da wasu da sunaye da sifofin Allah ka roki bukatarka ربنا وكنت كل شيء رحمة وإلا يا أبنجد mu ilmin kada rahamar ka sun yi wace komai fasir lillazina tabu muna roƙon ka za ka ga wanda suka tuba واتبعوا سبيلك ويسك بحنيك وفيهم عذاب الجحيم يا الله تسلي لك عذاب الموتى هو إذا كان ينبغي الإيمان بتوحيد أشهد ملائكة ما يسوى كده على العيش أشهد الدعاء كي وما سوى الله إجابة الأمان بك يبادي الله إجابة الأمان بك الله إجابة قالت تزمن قوي أعيديك كان مسلمي فوق مسلمتا كتان مسلمتي فوق رأيك فلا لا بكي دنيا جماعة نبي يمك أدعاء ملائكة ما سلمك أدعاء da ƙarshen addu'a suke rabbana wa adkhilhum ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن طلب من آبائهم ومن طلب من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم malaiku suna ci gaba da yi wa a addu'a suna cewa rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa tawriya Allah ka shigar da su aljanna ta madawwama kuma kuma wacce ka yi musu alkawari wa man saraha min abaihi da wanda suka biya na iyaye wa azwajihi da abokan zaman su wa ne da zuriyarsu wato duk wa'annan Allah ta sa su iyayensu da matayensu ko su da zuriyarsu innaka antal azizul hakim lalle kai makuwa kake kuma mai hikima kake mai hukunci kake za ka falaki kuma suna wa mutane addu'a cewa Allah kun wani ya yi aikin kwarai ya kai daraja ta ga iyalai ne ba su ba ta ta gani da aljanna amma aikin ta bai kai ba mijin ya ci da aljanna amma aiki ne bai kai ba ba tsari ya ci da aljanna amma aiki ne bai kai ba tsari ya ci da aljanna amma aiki ne bai kai ba ya Allah ka haɗa shi da su shi ne wa masala abin abarihim mu azwajihim ya zuriyatihim duk wanda ya ce mutumin kirki ne Allah ka haɗa su da shi a kai su aljanna zama ruwa don shi ta ibn jubair yace innal a idza dakhala aljanna idan mu'min ya shiga aljanna sa'ala an abihi wa abdihi wa akhihi sai kamar yace ya babana ina dana ina dan uwana fa yun aquna bihi ah, ainihin ya suke sun kawo sai a ce mai injan lallan rubu tsabakato tsabakataka min al'amali ki abu sai da yadda ka ta aiki ba fa ya kudu sai ya ce in ni in na ma wa rabu ya haɗa aikin nan nau da ni da su a ya Allah fa yun hakuna bihi fi daraja sai a ɗauka su a kai cikin da daraja sai take kuma salatu idu هذه الآية فلنسى إذا تجبه كرنت هنا آية ربنا وأدخلهم جنات أدن التي وأسرهم هذا في أدنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحسنى بهم ذريتهم وما أعلناهم من أمرهم من شيء إن يمسي أيدي الفرج يسكي قولوا وعفو يسكي رقم تشكين جدا وقيوم kai yi da baka yi karatu addini ba ka yi kokari ka yi sponsor an ka yi karatu ya zan mutumin kirki idan yana ibada idan yana ba a kai da shi mutum kuma da su haɗe ne kace a kai ba zai yi wani gemu da kai baka ake shi ya ba kai ka ake shi bai da shi ne sanadiyar dokaka aljanna sai ka kai shi wata lada wata daraja aljanna an haɗa mai da abin da kake da sallah da waye an ƙara mai da lada ya wuce mu an ɗaga shi sai kuma ba ka da shi a haɗe ka aljanna wa'ina wasu da gemu sai a ce a ɗaga ka a kai ka inda shi don tattaka yi sa wani shi ya ɗaya yi sa a gwiwa na bautar da ya yi. ba ta yi ba da ya kai sai a jawo ƴaƴa, zai yi ƴaƴa da suka kai sai a jawo uba, zai yi mata da ta kai da zai yi miji ne ya kai ya jawo mata. Haka mala'iku suka yi addu'a kuma Allah ya an samu mala'iku suka da cewa haka za ta kasance suka ci gaba da cewa in musayya ya Allah ka tsare waɗannan mu'minai ka tsare su mugun abu na wutar ka ta nama. duk wani mugun abu da zai same su wa man ka tsare a ce yau madadin fagara a cikinsa duk wanda ka tsara sai matsayi da mugun abu wata rana to lallai kayan rahama wa zalika huwa al-mawdul azim wannan shine babban rabo wanda ya kasance an yi tantar da shi daga wuta a shigar da shi aljanna malaiku babu abin da ya hada mu da su ya kasance na yi. sai kasance su ma sun yi imani da Allah wa yu'minuna bihi su ma suna imani da Allah kun ga aljanu sun ka suka shige wa anna minna as-salihuna wa minna duna zalika wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasituna laka aljanu ba suka ne su ne uwan mu ba wai da suke da imani su ne uwan mu amma wala su dukkanin su ne uwan mu ne dan dukkanin su mu'minai ne wa yu'minuna bihi dukkanin su ya kasance akwai soyayya tsakanin mu da su akwai imani da su imani da mala'iku yana cikin tsaro rukunai na imani an gaya mu da kuma na wata mala'iku abinda suke yi suna yi muna addu'a ne shi ko kai yau ka dinga wa uwanka addu'a ana karba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim a annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza da al-muslimu li akhihi idan musulmi yawa uwa ne addu'a bi mahari da bai inda baya da dan uwanka yana kan yana bai yana daga yana Abuja yana Ina yana wata unguwa yana gidansu idan da je sallar da kake ce kai mai kai mai addu'a a sai annabi sallallahu alaihi yace idan mu'mini idan musulmi yayi addu'a ga dan uwa ne a koyi inda dan uwa bai gare ne a da malak sai malaki ya ce amin wa laka bi bizni amin kai ma Allah ya ba ka ilimi ka ka ga kanka addu'a ta irin wanda kawa mu'mini sai Allah ya karbi addu'a ka kuma ya karbi addu'a ka ga addu'a mala'iku dan kuwa ko addu'a kwarai kakkalabi wani ya sa wani abin kwai ke ta addu'a Allah ya sa a sati. sai ya kasance kina a kaji mala'iku a sati na ko a sati na shi ba ko ya ce cikin wani wani ne ne jin daɗi kai kai addu'a Allah ya sa a sanci wannan wannan abin sai ya kasance mala'iku kuma suna maka irin wannan addu'a sai ya kasance kai kai ya hasara da ƙarshe sai ya kasance kai an ba ka samu abin da ya kamata da samu ba za ka bi koyi da mala'iku da suke tasbihi suke yin godiya ga Allah in za ku yi addu'a mu yi tasbihi mu yi godiya ga Allah mu yi istighfar wata addu'a an jinjina ma Allah an yabai an yi salatu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a ta biyu za ku ko da su ya kai alhamdulillahi wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi sai an yi ma fara Allah Wa an yi ma Allah jinjina da yanzu an yi ma Allah sallallahu addu'a sai mai salatu sannan mutum ya biyo da addu'a sannan in ya gama yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo da addu'o'i da aka shi a yi kafin a sallan na kudu shi addu'a ya koda su jira da Allah da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam taho kafin mutum ya addu'a don shi wani ya yana addu'a sai fara addu'a sai annabi ce ne kai gaggawa ka fara yi ga Allah ne ma annabi salati sannan sai ka sa bukatar ka kai ma ka addu'a shi ne nan Allah ya nuna muna ladabi ne na mala'iku kafin su roƙar sai suka yi mai tasbihi suka yi mai tahmidi suka yi istighfar sannan suka yi sannan suka suka nemi mummuni gafara suka yi wadannan addu'o'i masu tsada ga ne na Allah ya gafarta musu ya kai tuban su sannan Allah ya kare su da mummunan abu a duniya a lahira sun ji wanda ya kare Allah ya kare mummunan abu ya yi mai rama za ku ina ayoyi sun nuna mana wayan darasi da farko na nan ba addu'a sannan sun nuna mana tsakaninmu da Allah ya girmamawa da karfafa cewa tsakaninmu da bayan Allah ya kasance ɗaukasawa ya kasance amfanarwa yadda haka mala'iku suka yi tunani kuma Allah ya kawo musu wannan tunani a cikin Qur'ani ya kawo shi domin mu fahimta kafirai ba innal ladina kafaru dauna, ba da aka yi lokaci yayin muna ƙara ana ƙara suna إن الذين كفروا ينالون نصر الله أكبر من نقصهم ينادون لمقر الله أولا إن الذين كفروا ينادون لمقر الله أكبر من مقتهم أنفسهم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون gobe za mu tashi a nan insha Allah inda mun kuma dubi Allah ya ba mu lada su Allah ya shafe cikin kafin mu shafe cikin littafin mu sai akwai tambayoyi da ke akwai tambayoyi Thank you. wanda ke suna Allah ya nada malam da alheri da tambaya ta farko Allah kara malam lafiya da tafi imani malam ji mahaifa amin ah, to Allah malam ni hukuncin diya ce wacce ake ah, ake yi don gadi idan ɗan mutum ne ko ba na shi bane a shari'a musulunci wannan ainihin sati biyu ko kuma muna karatu a kan abu ko a karatun shama'a musulun a karatun sai musulun akwai da kafai da su da sunan gudan manya-manya waɗanda musamman a kan biyan ne ke sai sannan duk wata nagina da ke ba da fitawa a duniya majmu'ul fiqh islami ce ya ci kibarin ulama ce ladina fiqh ma ce na ladina fatawa ce a da na karanta mu da fatawoyin su da yawa ne DNA bai da matsala abu ne na kwarai in kaɗa ciwon magana. DNA abu ne na kwarai amma ana yi ne kuma a wajaje daban-daban wani ce ina da ina a cikin wajaje guda biyu. Li'ani da haƙƙi shi ne tabbatar da nasaba. Li'ani da haƙƙi. yanzu mene ne DNA ga wanda san DNA ba DNA shi ne a bidiyo sinadarai cikin jikin mutum su ne a gane wani tsare ne ko ba ɗan shi ba ne. ana iya yin su ga abubuwa da yawa malamai suka ce misali yanzu an yi gobara ta cinye mutane da yawa ana so a gane wani da wani ɗan Sokoto ne kawo su ne yan wasu yin sallah ko wani da wani kahirai ne ɗan port ne ana so a kai su misali to yana nan a yi tsaye mun zo mota ce ko jirgin sama ne ya yi haɗari za ka yawo akwai musulmi ciki akwai kafirai muna sa ba ku gawa wakin na musulmi mu je mu yi musu sallah ga yaki da kai ya kore ko kai ya ta sauran jiki mu za ka ganewa da tara mu da saura sai a yi ne a yi ne sai a gane cewa wannan dan uwan ne shi ne dan uwan a cikin jiki musulmi sai a ba ku shi da jiki mai sallah wani dan uwan su wani jiki a ba su jiki da mun fahimci wannan ko haka nan suka fatin sallah sun mallamai su ba da wani misali mallamai misali da biyu suka bayyana a take haihuwa misali kamar ya ce ku ke zaki haihuwa ce da an haifi jariri talatin arba'in rana ɗaya sai wani abu ya taso na tsoro tun a yi gudu a ban jariran tun da su ba su ya gudu ko da aka zuwa babu su ciki a kowa ya guda talatin sun zo su kuma ko da ce wallahi ɗana ne wallahi ɗana ne da aiki sai a yi DNA sai a gane cewa wannan ɗan wanci ne wannan ɗan wanci ne wannan ɗan wanci ne duk abin da ya da yin wannan amma ba a faru da shi wajen tabbatar da nasaba ko kore ta wajen li'ani da hajji misali za a tabbatar da ana tabbatar da shi wajen tabbatar da nasaba ga wa'ina abubuwa an tabbata za ki ne ɗan ki doka an tabbata ɗan uwan ku ne da ne amma wajen tabbatar da nasaba ta li'ani ko hajji menene li'ani li'ani shine mace ya zartuna da ciki sai miji ta ya ce wallahi ba ciki ne ba ne sai ta ce wallahi cikin gare kamar da Allah ya ba mu labari da su watan no sai su yi rake ɗaya da ya ruwa ta biyar da ya ruwa ta biyar ya ce to an tabbatar miki da an tabbatar maka da to kana cewa ai biye ne a gani in miji ya ce wallahi ba kana na ba ko ta ce wallahi an gari ba su biye ne saboda ne kuma shi wannan Allah ya saukar da ayoyi ga ko ana karantawa cewa ga hukunci kuma lokacin a lokacin suna wasu abubuwa irin ɗan ne sun tabbata cewa wani an wani amma a da yi hukunci da su ba lokacin da aka gudu shige da wanci da wani ana mutum a wani ya sa wallahi ba tsana ba ne wannan cikin shi ta gwada cewa wallahi tsana ne ta da ya ce in ta haife shi ƙarfi mai dunkulannen gashi mai kara ta zaba tsana ne bayan annabi ya mutu hukunci ne da kuma sai haife ka muke da annabi ya ce ta haifa da ne wannan amma ba ta ta ce na ya tabbata ba da ne ba ya tabbata ba da ne ba da rihani amma ba za a ce mai shehi ba zai gaji ya ta kuma za ta tafi zuwa ga wannan ba za a yi ba na biyu har yanzu misali mace a gata da ciki ta haihu ta ce wallahi dan wani ne ke yi na da ita haife shi ya ce ko a ji a yi biyar ya ce san ba ta hanyar ba ta kuburorin na za a yi ba ta biyar ya ce za a yi tun ya taɓa wuri a ga ya ta san da biyar ya kare ne amma hukuncin haji shi na tabbata ne da shi duk wanda musulunci ya kaga tabbatar da wannan. Sura ta ba a sa biyar ne ciki. haka DNA abu ne wanda shari'a ta yarda da shi na so da littattafai littattafin ji wannan girma falsafi ne da yare waɗanda a haɗe su girma akwai akwai littattafan da mallaman musulunci suka rubuta akwai wanda wanda mallaman lauyoyi suka rubuta suka kawo musulunci ciki akwai wanda amma ba a saka kuma wannan abin da yake mun karanta su da wasu da muke sati ko kuma a sati wannan biyan akwai spring court ta Saudi Arabia ta yi hukunci cewa ba za a yi hukunci da shi ba sai da su ta kuma gobe da rubuta shi lauya ne kafin ga hukunci da supreme court ta yanki ga hukunci da supreme court to a kare kanana suna amfani da cewa ga hukunci da babban court ta yanki ga hukunci da zai tabbata da haka za ka ji ne ya dawo tambayar ka musulunci ya yi a yi amfani da shi ga ɗaya ga sallar da muka bai ko abin da ya gaba da su, amma ba a yarda a yi amfani da shi wajen bi'ayen ba ba a yi amfani da shi wajen hajji ba wanda ya wa'ina guda biyu ayoyi da shi suratun nur suka tabbatar daga yadda za a yi bakwai ayoyi a zo a kama yadda sannan kuma annabi kusa da lokaci a cikin ya kamata ta kake wata kusa mata da ciki ya ce in ji a yi nan ya ki kaza kaza in yi kama kaza kaza gashi ne ya zo kaza haka da ya zo kaza ya zo kaza ko ba ɗan mutumin nan ba ne kuma ta haife shi ya fito haka amma ba a ce za a yi mata hukuncin zina ba saboda mai saboda hukuncin mai aji da Allah ya faɗi shine mai aji sai a bi waɗannan wannan procedure ta wannan ya rasuwa hudu ta biyar wannan ta biyar na haɗa aka ce rasuwa hudu ta biyar kushin Allah wallahu ta'ala. Na'am. shi na da ma'aikacin asibiti ne ke cewa wasu ma'awar za su yi aure ne mata da miji suka zo a yi musu bincike na kayan aure amma da suka gaya masu cewa kada ya yi na ciki ko mana kada ya bincika mace na ciki ko ba ta ciki shi kuma da ya haka sai ya cika kuma sai ya same tana da ciki amma da gaya masa kuma sun cika abin cika sun yi aure yanzu ne hukuncin sa rikon cewa lallai suna cikin kuma sai suka aure da kuma kuma auren da suka yi na farko kai ko ya kai bincike cikin da suka ce maka ka bincika da ka bincika ka tsaya sai dai shiga kusawa ne sai da abin da suka neme ka kai sun zo inda kake sun doke ka haya da inda suke son aiki da tsaya sun doke ka haya in private take sun biya kuɗi in gwamnati hospital take gwamnati ta biya kuɗi a madadin su akwai da ɗin su za ka sun zo ka tafi da sun kuɗin da gwamnati ka biyan ka sun ce ga inda za ka tsaya babu fati da ka bincika cikin tun da farko nan kayan kuskure kuskure ka na biyu da ka gano akwai shi ya kamata ka gaya musu ko da zuwa ya kaga su ka ce to abin da kuka ce ka yi ai ga kai yi tsaro a kan Allah gaskiya ne mun ka tabbata akwai ciki ko da kun ce ku aure akwai ciki sai ka ga mun ce akwai ciki za ka babu aure da kai tabbata cewa babu za ka yi kuskure guda biyu kuskure na wannan bincike shi musulunci yana son mun ka karanta ko yana fa abinda aure ya bar shi ba sai kai a binciko ko wanda sai da na sai ne kula da ba su shi da kowa abin da ke so kar a gano kowa ya yi kar a gano abin musulunci ke so yanzu an ce akwai mutum goma da suka yi zina a cikin wa'annan mutane abinda mutum ce ke so kafa gano wa'annan mutane guda goma sai ga mutum yi da an gano guda su da ainihin a zama kan ku sake amma ba sai an gano sai da sai an binciko a kare kowa a gani da zuwa ba yau bincika tuwa za ka sun zai sai ce ba a daga son salama ya ga tura ɗan da yanzu ana mai kowace ne ke wani mutane da mutane da bai ji shi ba sai ya dawo da yanzu ba sai ana mai kowace ne in kai da Allah ba su nace kai ba sun suna wa mun kai sai ta ba ma su tsari da ni ba sai ba su nace kai ba runguma su kai ba su nace ah, su ya eh, su nace ni sun suna shi da biya ya hmm, ta a zo ta ce to da ne to da hukuncin biya ya ta karanci akan hukuncin zina ai ka neman ba ta ka neman mafita ba ta ka neman mafita za su ba ka yi kuka ta kana ta ce Rashin Shan Muhammadu ya ta yi na ta ba ku wannan labari da ya je riyal ya ka tara likitoci ya yi da lafiya ta suka yi irin wannan tambaya suka ce mai mutane suna zuwa bincike wuri ne na lafiya da mata da miji sai mu ga suna ɗin binciken mu ga saba na su bane an ba na shi bane shi misali mace ta zo da genocide an ji ba an ga wanda zai yana genocide da uban bai da shi dan bai da shi an gano cewa wannan ba ta nasu bane yace suka ce mu ga ya ku ce babu wanda ya san wani abin da yake rufe yake rufe yake aka rufe shi ba ba shi sun zo alwalani yin tirash duk wanda kuka da sun sun sai ya yi ce wani alwalani yin tirash wanki ce masu wani eh an yi aure eh ta hanyar da ya amini in yake ba kane ne zai da wata hanya in ba li'ani ya zo ya yi rasuwa hudu cewa cewa ba kare ba ne ta biyar suna ana amma babu kayan zai koyi shi za ka inda suka ce suka shiga suka shiga ba su yi wani shi suka yi wani shi in ka gano ku ga ya cewa lalle lalle da abin da da abin da ake ciki wannan Rahoton ya yi kwakwai shi ne ga ya kwakwai ba zai duba zan ba don da bai gara in wasu da suka ce wanda su ne ke tsari wanda wanda ke kuma ko malaria ba ku zai yi ba a wajen kuma ne shike da abubuwa wuta da abin su kawo su kaga musu kuma wani abu ne da dole dole da ya za su shege da gano da ke ga mana ya kuma wasu da za su yi ko wato amma wanda ba shege bukata ba zai bukata Allah ba ko guda mutu ka ta guda mai mutu ta to bari mu rabi sun dai har kuma diyo masha Allah barakallahu ah, wani na tambaya akan yace muke da family house inda aka shan ruwa za mu inda aka za mu taru ba ki ɗaya ai kai koyi mu yi gwaji da ya shan ruwa da shan ruwa da na ku insha Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma ina